حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن النبي العالمين تفو قتتا رمضان أظن قتتا إدرانا صلى الله عليه وسلم دي قوت دي قوبة تو دي بيني تيدي دي غنبي تفو شي بي قتسي yin tsanci a ya gba bai gwegi insha Allah ba na karatu ya na kina nan gaye min suratu Ibrahim aya yin gowacin insha Allah ba na Allah tabaraka wa ta'ala ya gaga ci bayanin na fici ziya al'umma jinan na'am بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم بالله شق فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل Allah tabaraka wa ta'ala ga qalat rusuluhum tu ci gaji ya al'umma wuce ne ji a tafina tu ci wuce ji ga gani jama'a ya ji na je ji kafi ci gani ayi na bi na tucin na zi e na wuna fi a gayen na aluma na na je na ugwa na a ji shakka ya ci lamari allahu wana lamari Allah a ce na ya ji shakka tuba na wa fi kulli shayin aya ta dullu ala annahu wahid fatiri samawati wal ard allahu wucin gai zane ta ji jali ta yi sama ji ba ta su yi nan. ya da'ukum allahun shiga mai ke yiye yau liyafira lakum wai ya gaya be lame su murnu ya ji ba wata yawon liyafira lakum ebon ton so ku da bu fabi yi min zunubikun ya zunubi ya yi mai yebo ya gaji ba da yi fabi yi zunubi na ya gaji na <coughs> wa yi akhirakun ila ajalin musamma. mmoja bụ kotu yayi hmm. da lokacin da ci na goyi kenan gayi lokacin ajalin fana zan dunduwa da su sokono e ga na tuci ji gabe ya ji na dawana su kwa fataye gaji ba da yi wani ma bin ya zunubi ji ma fataye kun ajiyar allaka hmm. sun yi biya ya yawon kwalu alumma gaja ga gani bai tuci aga ma antum illa basharun mithluna ya tuci naji in antum illa basharun mithluna yana naji dai ya fiya sai da zaman gizi ya yi da shi ya zo ke yi ribe ya duna ta suduna ya dai wawa ga gaya gayi gizan ya gayi kanza amma kana ya abu da abawuna ke nan da kwai ne wuya ya kuti na dukwa. amma daga nan waja ce ichigai lewa na idi lawali da kuti na to fatu na bi sultanin mubin ebe a ibe wuja gbangbe na wuba ga za gaskiya ga yayo Allah ga tun wannan ga na Allah tabaraka wa ala ga qalat rusuluhum afillahi shakkun tujaja ga gani bayan gan ngba etile mari allahu gaye ji shakko aga uslubun na nauyi uslubu inkari na nauyi ya eh, kwashe balaga da bu kilo na aidu shilada mubtada ya habar asali gayi a shakkun fillahi أشاف الله إن جار ومجرور كن بيان خبر مبتدا ونعتلا شدوا مبتدا ألا لمبتدا نما دين ونما دين شدونا eboki gobe na kuga bin shi zuwa ga kace istifam na kira no yanan guya kago istifam no guya kago ngaji kino aga uslubun nan Allah tabaraka wa ta'ala ji amfani bai babu ci takdim yi habar mubtada ya mubtada ibu da bolan nauyin da cube ya ekwashe <clears throat> balaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mini hadisi ko <clears throat> lokacin ga gabe sai na murgi khattabi na wai gabe sai na ga afi <clears throat> afi shakkin anta yabna ibn al-khattab aga annabi sallallahu alaihi wasallam ga gabe sai na muru lokacin na un benne takada a taura ya bayan sai na umaru wani sai na umaru da littafi a taura in ce cule annabi ta shakka ba mutu hoto don kurani kuma kyawa da tun a taura alam'ati biya bai za a san gani biya yi bin kur'ani da yi je kur'ani na biya yi biya yi bai za boko ayo na kiya saka saka ma ayo wato gaga ga laukana akhi musa hayyan da ya gimi annabi musa an ga da yayo dan mutun Allah a tauraya nan ma wasa awi latibai inda ta fa wa sun ba bi muhammadu so wala annabi amfani da uslubun irin ne ga a fi shakkin anta a madadi a anta fi shakkin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji tasirin sanin da uslubi alqur'ani iga culayi aya na wela etusa yayi ne gandoci iga na kusa kin babon nan da mu ti yana fele ayi fele wele ki wa ga giddide nan maji gadida <clears throat> ngayi ezu gaga annabi muhammad <clears throat> zawanju yuduji sawan jiwuyo don shi uji gadeja ego uyo na to kafin ga tuwo su kuma lu gadeja ole babu na kafin ga in antum illa basharu misluna ye tuci ye fiya sai zawan ye yo doji kalmar doji na ga yana yi bida ci je wa kila wata ga annabi doji yo to aga bi annabawan ci shi dono so kuma lu ya aiba

ya fi kyauta da zato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga da yoyi nan nan ke mun da nan ya ga gai ga ga annabi an ki da shi na ma annabi a gai ga ke mun da tuci na shi zo na ga ga inna nu illa basharun mithlukum na ya ce ga ga ga ta annabi mu da su a ruwa ga ga ana basharun mithlukum ne na sokon ga biyun gun gun yayi na dan wani iga ci wani yanzu bayan suratul kafu kul innama ana basharun mislukum anabi ga ya gan mi muhammadu bi fiya sai basharun mislukum da mi yo dojiye kalmar dojiye na fi gbafi maji aibuwa nga yi aibu su kwa gawa eh, mislukum dojiye ana <clears throat> yi rikin da yi na yi wuha ilayya annama ilahukum ejuwa yi mi. kelan na zane ya wunayi allahu ya eh, bautu yoni mikete <clears throat> faman kane <clears throat> yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan <clears throat> wala yushrik bi ibadati yi ahada ben don da nage di fata gan ku be to tu na wala yu da bulo tuguru mu gala yan fata ko ba tin gala yan don da basko ba tin e ba ibada allah wo kemina ile ga ne suratu zo bayan suratul kafo na suratul fusilatu su kwace wuya gabe kul di gaya ba su kwa ta anabi muhammadu tun wa wuya gaya ga inna ma na basharu mislukum mi zawangi miyo dojiye dojiye ya yi yugan mislukum su kwa ga mislukum wajen nufin mislukum ya ya yuha ilayya annama ilakum ilahun wahid fastakimu ilayya wa واستغفروا وويل للمشركين iga culayin kafiri jigan a ga in antum illa basharu misluna kemina gawa ci bi annabaji na agoji da na kama kama su kula kaya na ya ci ga a ci ga kafiri jiga garbe tu caji yau ke misali suratul mu'minuna wannan a gan wala yin atatun bashara mislakum innakum idan la khasiru e ga zozo ya ta mitu da wangi dojin ya e ga fi da min zane ya ji hasara no suratul anbiya ga la yatan qulubuhum wa asaru najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharu mislukum afatatuna sayra wa antum tubsirun to enemi lanka ne to e bayi misala nono <clears throat> gíganá káàkiri gana ganá wọ́n á kéré dé gíganá gana ìganá káàkiri yẹ ganyà gan ala gbagba ń já ló tuntun yìí gan akuna alámitú àyàgbá etí bọ̀wọ̀tá sọ̀kọ́ na àgbàgbà tuntun ní àgbàgbà mun fa'ada wani gala ci gan wala ina ta tun bashara mislakum innakum idhal khasirun ele ga. tuci na yi a ya zawangi na kasu wuyo na a akuna a yawa na amma giga na tuci yau ce gaya ga ga zawangi a yau wani bai fora na su kai gaya na tsari sana mugugun yayi ga ga yi wuyo doji na kakayi manufa yi su kai ni wulu wuyi gaga eti zawangi bo nga mutu mutu eba no mutu oge zawangi ji nga mutu afio so nye so ko nye kunkun, nye ka agiri di mai ye ba ina na iga gan ti gaga anabi muhammadu zawangi uyo doji yi magan gan wuje ti ye gbawo ya nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ne fi da ba ibo ne na tukuta na bi gugu yayi na ga iye gadan mislukum amma ba wale fi adan ezugu sakafiri ya ga wa ga gadojin na ganga annabi a ka annabi to za mu yo doji to wai ga ti e gbagbo gan ga bi a ti annabi kun la mi to ayo ni wa ji ne kafiri ji e gana wa gana wa jikin da ji ta ga magana kalmatu haqqin urida biha batilu wa gaskiya ta amma ga mana kpadiwo

eba hukunci wajen udazan eti aglabinyo ina ga yi gwakona <clears throat> waga culai ina yi rike a nabi ladisalar bayina na kiw ba bai yi ti zawan gibo na aga gbin ogaga kici dokun gon kiwa gon ina kiw ba bai yi ti zawan gibo na dokun ga yana kiwri bayina hukunci mai daza da yake aglabiyo ebe ko so ko ga sai yi zawange ji ya fi eh yi da dorura ya bori ṣe pata eh ba ke zo ku be yali ji pata ya na je yi wani na ba je jin ki rana ka kwace wa wani zai zane gida na zawangi wuyo e tini ni ujo e gwa gubu ujo e gwa ndondo ibe ibe e, e, e, e gwa jingini ji gutu Eh, egwa guba egwa ndị oyibo gwaji ndị gị gutu bichi guba nwere adazọ ume digbaro di gwake kinya una wagale zane wa gaga kira da na yi zawangi zawangi na wana ba a na jide da annabi yi annabi ba to wato kira na gujo wagale wa gị na ị na ị ga ala ebo na ena kiuri beyi na wudo kuku ena jude ne beyi na ame la hukunci lata etiya aglabiyo ekudo misali ijuba da na adde zagu ba mini bona yeni na la shakhsain mutahida wa taba bi zagu ba a ga deja yo je fata ba adede na kyari na bana ga bi tu fata ga ne bayo ngala ti bebe no ga ne wa ga ganno safade na ji gyari na ajiye niya wagagge na gyari na wace kawai kyamu da bu amma daga nan ya ke miri da yoyi eh ma ke wori da mi na mi ga ga gaza wani yoyo da shi ma kashi mi ga ga gaza wani mi yoyo da shi ma kada ga o ni a ga o gaza wani yoyo da shi da wani mi alani ne da boke miri da wani to su hukuncin na jaba hukuncin na tuta to e boki bo yace aglabiya boyo ne shi fata ga gane yau sai anas la tuji man diga ga ga tuji e ruwe we gushi be na gana adama ne jikali ta fe to khususiya anas la alayhi salam e ji turi be yina amma to su ba ne kutu na ukwe na ji be yina so ta kwace hukunci a gladiyo ngala manje gagan da cabo mu wace ko ibn ashir ibn ashir unga da da mun tafsiru boga al mumasalatu fil bashariya la taqtadi al istiwa <clears throat> ya je ni bi da muhammad ya ba zawanji bo zawanji yo zawanji yo mithlukum eh huwa mithluna wa nahnu mithluhu amma to su hukunci mu masala na nla hukunci istiwa ya ga ya shi jijiya yami yo wa kirbe jijin yo dojini wa kirbe a gaga yi gadoja ko nuka na yau anabi dojini mace ma ugwa gaga shi kenan ya makwa yi gadoja ya zambe wa gaga gan mu bi anabi bi ni wo bacin cin wani kafin kafin cuto ne ta fata gano fenda yau ibogo e al fil bashariya la tabtadi istiwa ya kiri da annabi sallallahu alaihi ne e ko be daraja su ko jiyo ne amma do jiyo e ba ta wangi bo iga ye so ko mi jima <coughs> so iga lo aibu ma ni yana zare agaga nan ga yana da muhimmanci ba misala na wani egun yau na kafiri ji gana egun yau na masu ko gana yanzu wa maganin gaza manufe manufa manufa ya kafiri ne yi manufa jiki manufa ya soko yi goro <clears throat> inna ni la basharu mithlukum shi ne da ga yi tani sai zaman ji ga yi yo jojiyi e ba hukunci ya e kama na ke ba da yi ta galabi yana amma idan na yi na, na ne wuce da da kuku yi na, lai ji dai na ne ba za wangi ba na ki na ji kai yi na walakin Allah ya munnu ala man yasha so kwa jira tuya da naga bawana mini ibadi mini wuli wulutuci allahu ya tafi min al malaikatu rusulan wa nan na nas so kwa ji wanda ta sa. mini malaika zo ga tucin wuji dana an da ti sami mini da wani zo ga tucin wuji dana ga wa tucin lo bayan bayan da wani na kenan wa ma kana lana an natiyakum bi sultan nan ma ya gayi be ya ya be wunje na na bi sultan mubin ne gayi na to yake wainan na ga ma kana lana an natiyakum bi sultan yidde kagba mun fe yayiya ugu yayiya yidde kowa me ya be ya be wunje daga bayi tona inda ya koma illa bi iznillah wa gane yi da da ya da wuje to ko la yayo izini so ko ga la ita da wuje yayo eh ngala in do gane da annaba ji fata da titi so ko ji fata na har da tin da ka ta da ta fata ga ya nabi muhammadu ina wa gane da yi na iko so koyo iko so koyo a to juye ba mina ga an wuci won yala maruta so koyo gan su kwallo ya yi so kujan do ga la ya na da izini su unga ga ya ju la ka su kula la ya ajin labiyan manu da wani wa ala allahi falyatawakkal almu'minun da nan maga imani ji ba ga ni imani ba ta nan su kudu goya ya su ki ma na gannan e jini fi gaga a tuci a imani ji da su kwin ya ce ma lamar ya a yake su su ubanu zendo na gaji imani da sokoya na ku goyin keto Allah tabaraka wa ta'ala wuce labe su bi ya ke wadda zan da ta keto nga le uba gaga ngaga ni <clears throat> tawakkalul mu'minuna 'ala Allah wa 'ala Allah ne zaro Allah shi da bude bude ifada ya hasru Ko ga zuwa tiketo zamu ci soko lafiyo wajjaza za gabacha ebubu shishin gato idan keto anabi muhammadu wa jika wa keto annabi muhammadu a soko wa keto ajiba na anabi ga keton na annabi wato ya keto soko wa alallahi falyatawakkal almu'minu e bona ne ya tawakkuli na keto na ibada yo ameji ibada ya tucha eji annabi soko soko sana tun atuna ngeji yo waga ibada la ta ya anabi kowa ya zanga ya soko to wali su kuba gamala ajiyeman na gagan da yaƙin na ajiyeman na gagan da wumina man zo ne ba ni da soko ne wure ba na a da mu soko da kitu soko na'am وما لنا ألا نتوكل على الله ba ga gaga ba tutuci ga a ah, ki mabiya ba na ya ci cinwaye ga cinwaye kara ne ya ci ka sai su koya ya ki kyau cewa ga ga ga gina ka amma da na ki ma da bin ya Allah na tawakkal Allah ki ta ya ki su kwa ka ya ki su kwa bi da ya kyau eh bi da ya kyau bi boka laiwo soko amma da na Allah na tawakkal Allah muka da dana subulana alali Allah wuce wuri yayi wubani ya kuna ita tubu ya dini da nan su kuga lawi yo bugo su kun su ga yaya kyo ita wi ba dabo amma daga na waja ti yi gaye gaye ga gaye bai su su koyi bi mutu yi mu maye na wala nasbiranna ala ma azaitumuna yi jukuti be su koyi yi ga kurje te bata ne ga da ne sai ji gane da lalage da yi ga kuri ji wuce uba da wani gan a fe jabu alala kan wuce uba da wani gan a jali kawai gan a ya jabu daga to a ya ce kai ya guna mai gada ta ji na yi maga ya fe ji bai da tobago ya ji ni musulunci na lugwa wala nasbiranna ma wa ala dan na ya kiza na ada kira na amir na ga wajin bakatun na gawo malana allah na tawakkala ala allah wa kada hadana sublana sublana ita kalkala sugura bi iskani bawi wa kada hadana subelana kura ne ke fata ma ga agbo subulana bidon mai bawi kemina dazna abun na ga ci ga zai zo bayan an kabu bo bana su kai ga gam wallazina jahadu fina lanahdi yallahum subulana <clears throat> ibn a'in eh, eh, ibn amir abi amir mun ga ba kun ga ba ka suna wajo ga lanahdi yallahum subulana da su ko ya bawi qur'anin kina ga abuwa ga na da don mai bawi man diga to ki ban mace takani subulana da subula na a ga luga guba yau ma na niga ji larba ji da ba da tu ga subulu da subulu a da mu ya sabilu larba ji da ma da ga ga subulu da don mai e ci da mu ya sabilu in da ga sai dai wal aslu don mulba ina ya asali na subulu da don mai kirayo ya tahfifun na larba na ci ya luce ga subulu na wuce ake tafifo gintara balare ba da cewa sauki wani wahala قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى الظالمين وقال الذين كفروا أنا إذا كافرتنا تقام لرسله بتتاجي أقول لنخرجنكم من أرضنا ya ga fata ga benge ke gwace a jinin na ya ga ruwa to yi shi kuti bai su iga yin yanzu babu ta da kimiyyar ya bana ya kubo kayi ina ta tsayar na dukkan la ilam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim ye kubo kai ye bago ige ye dujabu masiba ne je jabu pata na ya gayo ene dige ila adini woro gidi ne ga to ko ya mura ne ya ga kubo kai tun wa mu kuti ya kuti ta je mu eh to ige ige ye jubani se da we fi ba ne ga lo no ni jiji lafiya ga la ida uzuro be kuti yi mo dalili na aja wagala nya annaba ji na don ele ga ga ga la masiba bin jaya amma kai waga ya ja aula tawudun na fi millatina ye waga de je be tun adini ne ke tun da kun da ko ne jina ita da hukuti ma hmm, da da ya gada na ga mai fare yo fa wa ilayhim rabbuhum lanulikan lidh-dhalimin to ko ga fi ji ya tuti gane ya ga gannabi yana ga ya kuri ji da ya gani za ga da yana la nuni kan na zalimi mi so kun ji kuti da ti mi mi gaji na kuti ti gaji mi gaji halaka hmm, a ga ne ya jujo amma ga ya jujo ya de balu amma yana a ji da yana a ji halaka ji da ba mu ta Allah a yayi ya bayyane da nuni kan na zalimi fitina ya kafiri da wani kano bai tuci wani ta nasu alisalam alugwa Wa idiyon kurubi kalla biyu na tefawa. Likito ka awi yaɓa tulu, ka awi yukuri juki. Awu yukuri juki, ma kanna. Kiman a bai yanzu za? Wai nkuru ne la? Allu ba daɗi, sokoma ya gbali daɗi, ko atakma cak. Ke na yi wa ala, na biya a jira a yi fahammu bima wa ammu bima lam yanalu ato gura awa ala wa girai ko kuma lo anu gwa ha shi da tuba wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin idza ga ne ga da dabara su ko dabaro dabaru ta su ko ga yawo su e ko ne so annaba ne shi don alwa annabi Muhammadu to alugwa <clears throat> ke misali annabi Lutu Allah tabaraka wa ta'ala da bayani yayi wulutan id qala liqaumin atatuna alfahishata wa antum tufsirun a innakum latatuna rijala shawatan min duni nisa bal antum qaumun tajalun na tumutai ujina kya gawo fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin ya zama annabi lutun jo to pata ya yanzu yo yayi innahum unasun yatataharu eza jayo na je le ga ayali li taka taka yana to daga nayi ga gugu na alai yi ga gugu ya ya jo a la guru na jahali na ala ja ya yayi ren jina na tawa annabi shuaibu a jati an kulo ya kaci qala al malaw alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya shuaibu lanukhrijannaka afi kutuke sokoi shuaibu wallabi na amanu ma aka ta zane jiji ma ni biyo iga yi hadu da abu kwata ya ga yawa ga yi ganye juma min kareti na daga ya ji na noma aula ta'udun na fi millatina yake yi ji bai tun addinin da kun da ko yana da ben kuti annabi shaibu ga awalau na karihi akabu yi gana ba ga ya hukuti sai ya ga yi ji a ciwo ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فقد iga ظالمي جاء لك ولنسكننكم الأرض من بعدهم Ima shi kuci yi za da yi iga kinga e jigana ga ne zunai guji guyaye ya ga ta dubu ya ga ta wuce domin ba din jima'a na kan ya kafin na ne ya ga ya ga ji tsona dalil man khafa maqami me jaki jiya da na kai su ne ji ba na wa amma man khafa maqama rabbi wa na nafsa an hawa fa inna al jannata hiya al mawa zana gai su ne ji wa hafa wa yi joje suna da kawai da za zaga ga na ji lauce mi yau eh, inna lanan su rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad eh, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahum al mansurun wa gai ga wajen mutunsa ko pamba bi su ta goro ya dini ya musulunci da kula ya annabawa jina kuma hadis mutum su ko kem no tuda to zuma na wato tuto to zuma to ku fa gani bin na'am واستغفروا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا أن باغاجي أتفي ووجه سكو تتغادي في ووجه سكو بسكو نشاو

ta shiga da nan ba na zaburu so ba wuce bai soko ya ci zaji da so ya ti makiri so ko na shiga cule ma fari so kwallo ya zuro tul bakara ba na zaji da wa wuce bai soko ya ci zaji da ya ci wani wannan ma jawo kitabu min jilla musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu alal labi na kafaru ba zai je da shi wa yi wuce so yau yahudi gaji da mishan gaji yastaftiuna ala allazina kafaru aga to su kutu ba an albarka ne da ya karje na ga bina mu yayi nasaratin mushrikin nan no a a fi tawassul ne su bi adani sallallahu alaihi wasallam lu ba su ko mu ya wuce ti mushrikin ne larba ne wayan a to majja nya ba ci ba na zadede ba duwa da su ko mu ba wuce da su ko su ku ji ci gbe da guru su ku ya mu nan kuji suratul anfal in tastaftihu faqad ja'akum ko ke kafirin je ga ga wuce be wi ita annabi muhammadu na faqad wuce da bayani in ga wato na wa wuce wuce na abuja ne allaka ne eh mun abuja ne ga ga da wuce sai ba duwa ci bayani Eh? <clears throat> min addu'a nu fe banu ga Allahumma ayyuna kana aqta lirrahim so ko ta ci bo be Muhammadu da na ga bayin gugana wa atana ma la na'rifu da na ga bibe na ikpe ya na gana ta ji laje ga yi so da mu ci fa fahinuhu algadata lajinan na soko ko ujalaka la wuce gama ajin awa abuja ne su kwato in tsaftafihu daga ne ya to gawa wucewa ga taka ne ya gobe mu ga nabi muhammadu hukunci bu yayin ya nasara tubo bana ya bayan go ce gan na begi ce gaba da yini eh ga masa yi gubo e bogo so kula alaka to alaka na ba ga na gai da guru na mu so wuce na ya wuce wa in tantahu fa wa khairul lakum e ga kafiri ne ya dina lugwa ti ga fi ala khairi ya amma wa in tawudu ya ga ga ya kun ga yi guri da ni Muhammadu yo na wud yi to ma je ba na fe ya ni Muhammadu wuce ya Allah annabi Muhammadu ba ya ya fa in tawudu idan ka ga ya gu kuzu ba da kuzu na wud yi to ma je ba na fe ya ni Muhammadu te tebo so ngai misali ba na zaje dai wata yamo ku su koyi ti zaguru wani na na ba ne da ba na ba na zaguru su koyi wata yamo ku ti zaje dai wani an na ba jitu cinin ne wata yi ku su koyi mu chai wu etie ka furu ne wa ga su kuro boya a ga tuye da ga lebe mo wastaftahu wa sai wa wuce da su koyi wa khaba kullu jabbarin ani su kuma do na gaji jabbari da girman kai ani da ya ci kagoci na kabala an na zuya. a saya ina la saya wani ati da cici ati ya cici ya soko ga wa gba soko wa gba ni muhammadu ina ya wuta na don amma ga da girman kai jiji wace gotika sa ma fadiyoya mu ji tabbata ya zama hadisu hadisu na da mun ne wasu jima muhammadu na hadisu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ga innahu yuta bi jahannam <coughs> yawmal qiyamah e fa kiyama ga da bai to ta la jahannama bi jamfa kiyama a dabi bi jahannama jamfa kiyama <clears throat> fa tunadi al khalaiq jahannama wata ta fe ya lita kwata wani ba ne na gaga na lele to ko kiyama jahannama ga gaga yana mu yo fa takul jahannama fe ga inni wukiltu bi kulli jabbarin anid so kwami la keto na ndo na ga za girman kai yo za ci kagbo wen wa go wen ya ti aso kwa so ti wa kulli wa khaba kulli jabbarin Ali ai inni wukiltu bi kulli jabbarin alim dan ma ga ga hun keto na ndo na za girman kai za na wen go ga na mu da na ma ga ko ko ko ta yi a bi azabu نعم من ورائه جهنم ويسقى من ماء سمين الله تبارك وتعالى من ورائه جهنم من ورائه zumubo jahannama zabo man ziga yanayi fassara an zahiri na da wannan lafazin warayi zuma amma kisa kwaikwayo amma ya min warayi jahannam wa yusqa min ma'in sajid biyu da miri ya hawo na da min warayi yonan a gama gayi jabbaru kullu jabbarin ani dan don da ne legai yan yan wuyo wannan wuce batika na ya gwarubo ja na madabai kau a ga kungiyar waruya a jamfan da kalmar warawiya mama yanayin larabci ya sani larabci na ga warawa ga zuma amma warawa abun ma na zuma ya na ya goro gudu ya amma gudu shiga ya ka tija abin gudu su kun amfani kan da warawi da na ya goro ya ta k'a kafin kun amfani kan ya ya ce <clears throat> ba na kita annabi khadiru ya yi bai annabi musa na, lokaci na lamarin ji faruwa ka kayi mamaki zuwa nan zumagwe da hannun sai bai ke gaye ya anabi musa ya ban wule gunke dalili na lamun da zan da ci na ji ya yi kana ya na ji waye ya anabi musa wani ke yi wani waga an masafi na tuko fakanat li masakina ya'maluna fin bahar faradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wale ya gaye a masafina e ya gane milag ba da ci kyana mi ci jila ebo nga de shawa nga mafi zando de nga ya shawa mu e, e, e ya wuce fa kana til masakin talakan e na ci yuwo ya maluna fil bar etu na ci da yo etiye mine dubo faratu ana ayi ba mi ya kpaga mi la eya wuci ya ibu mi la wuji lani ebo kibo ebo na wakana wara awon malikun ya kudu kula safinatin gasba ya gboro wala wara awon gan ana mo pa ne ya gboro bana wayi ga zuma bo atana gwa gani na amfani kiti dan lani na waju na biyo amma daga nan zanen wani bicin wuce to bugu wani waju lani na zama ti yi da ya gboro na ngala mchuji la ne bunga beda tumbaye tuuci nga yushawa mu ke be tsugu be talaka na jimu so waramu ba go ikiyo mana amamu figar alquran eh shunda ci da goro do na ya khudu kullu safinatin gasba nga le yan wandon do ye ta sa amafiu waju tsugu ni mo wa go chuje yan wanna nga malami chu ni yala ne ebu nga safe tsugu mu sogole ada da warai da na ba zo suratul kafir bi ma'anai amame kin na bi duniya bunna bi ma'anai amame na man shiga ma'anan da cike da baban bin ne ugai ma'anai badu hmm. aja la amame da kan da ci eti ma'anai badu ke misali na da shayar na daga hmm. da mini bai cin da ci wani ga asal karbul ladhi amsaytu fi yakun wara'ahu farajun qarib ne ti fata gaga ya gbayi na mi da ba kubo yin nan na lozo ne na ya gbayi na mi shi lozo na ba kubo yin nan na ne ti fata don ko so ko ga yakun wara'ahu farajun qarib ya baru ato ya baru bo da badawi na min min ato nyagba fando kina lagwa da ya dan nyagba yina na ma a tsogon a ibe ka tsogon a ibe ikpalo ya so a ga hmm, wara a ruba mun jama ne ba da wu to a ga to e ba ya nana yi dabba ku bona ba da wu ya ji takdiru ga ga e ikpa kashi amama a ga amama logo lati shaushen kitile ga wagu labe ma na amami wuce ga yayin tulagan ga majidar bisiya ko yin bayan

nuwa na mato rufina min mayin sade nuwa ya yi gyaɗe bi hmm, nana yi special a gagan gukiyar gyaɗe da dayo a cajin kwaya kan ala ya egiminu fiyo ta gabatin ma lamar yesu ko bainal kafi wannan inna ma'amuru za a rada shi an yi ko da daru

ẹjà bẹbí náà àfi yín kwankwankwan rẹ jùrọ àtò fi yín kwankwan wà láàyè káàdù tí ìbù wọn àtọ́bá kí wọn àyíkún àgbọ̀gbẹ̀ kò jù bọ̀ àná ẹgbẹ́ ni wọ́n mẹ́rin bí àn pẹ̀lú àzába yìí kaya kẹ́yà wọ́yá tí ìlmọ́tù ẹnẹ yẹ tutu náà wọ́n àfẹ́ bí àjímí náà ní kúlì mọ̀kánì na tutu ma ya. ma yi gaki ma na zannan ya ce da mawutu min kulli maka su ci zana da nan don doriyu mu bai su ya a ga yi ta ati ci asbabu al-muqtadiyatu lahu adatan in da jinwayi ga yi jabo ngu je zo nan da ne daga suna da lu ba da kutu ga gimi na gimina umma to so dalile na lawa suna wa sai biya gimina umma wa bi mai to mu bai su ya ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ جموع كده نبي عذاب غليظ نلفنا عذاب أنا تتنيننا أنا يقبضوا جونا وقاعد كي قابون نبي ومن ورائه عذاب غليظ يبرو بما نزمنا ونقا ونقا نفيزونا cikin gyabe biyu na zona kuga sai ke lati kwaza banda cina ke lefana na watakila muke wani ganna so ku ta yi tukan da azabun na'am مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما خسروا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله تبارك وتعالى وقام مثل الذين كفروا أنا يجي مثالي إذا الانتكافي تبتو تاين دنا aga ga gaki kwaton kwace tuna kafire lona daga amalu da tuna ne lotiga ya tuguru a yau ba tana ya kafiru gun ko mu sadaka ko mu gudu sabuci jimi mu do ya wuce asibiti mu du da baya ne prison jo pata na jinu ga jina shiga tukuru yona e bayan hukunci ya soko karamadi wa daga tutun penuyo ishtaddat bi rih fi yawmin asif ne fi hukunci la in gayana babu na ga bakara ta da bugar mai nuna musulati ko a da ga karama dimish taddat <clears throat> kasara guba ya talwini na wale da damu nini wayo ga yi guba bumu abba ciki na yi kini guba nuna ya talwini na un latiya wala wa ya kasara wace ga ramadi ga ma ramadi nish taddat hmm? kila ce jacin a ga yabo ijtima wa saki ne ne e bono waga ga karama din wa da tanwin tanwin ki mai uwa ga nunu gozuno da sukuni kan ci waga ga ga istaddat wa da amdatul wasli amdatul wasli ma sukunu dio wa yi wa ko ta da dana amma yana ke lamituna wa da sukunu shi no? so bani sukunu ya nunu tanwin dana sukunu da dana sukun ba maga ke ba ma yaya a ga nunu na shi daga sukuni na uci nunu ya tanwini na un lada kasra e bo de buluyi wa ta ga karama di nishtaddat bi hirri ga ya diga yau mai da nil mustaqar min suratul qiyama bo hmm. so misali da wannan abe ke waga da tutun fere dundu fɛ tsi bɛyi wòtsi lanu ŋgbà bó soko tutu bɛrɛ wòtsi ake yigbó tɔ kii dundu o kafiri tsi kii tutu o etugunu etu kafiri yɛ bɛ ŋudze na etugunu wòtsi kpaata dundu fɛ kafiri tsi dɛgɛ bɛ ŋugu la aliya yɔrɔma dini sita tɛ biiri ne kye gada na fi yewu min aasif damini wato efo na dundufe da ba ko ne ga asifu na dundufe ga ya ci riwo na su kwala na ga efe efe na ku gani ga tutun na da mini ba ko efo na dundufe kuna ga na yau ko shadidu hububi ri efo na efe tsoyirin dandana faja'alatu wa ba'an mansura wa tula ajrun bana ga yana la yaqdiruna mimma kasabu ala shay a da kwati tiyan don doye tukurna lona ba ta yi ya talo sani dai gaya tuguru lo wadda fashin sharati na lawa gile tuguru na da tuguru lo ki mai sharati na lawa gile tukuru na ya mafari imani da doyin waye da da sokoi wajibi annabi muhammad nye batizma imano wọn yi ga etu na wolo wace etu ya e, da juye da na su ku sada wayo inda wasa wa. tiwa bani wa yi ne na waje ba da iri na mafi wani wato wa ya su ku su ku ojiyo su ku mafi waya wace etu e ya ga su ku duwa batu ya wai wato zo zo ka wato wanda wato za tuwa wadda su na wuge zunga ga wata ne wa ya wayo su ce wala su ku wawa ko wata gbogbo Eh? wawo wo bata la na wadda tuana ma wai tuye ga gasu wadda wuta o maga da su ga waya wai iri ke da kike yala su eh shere ti ya de mutaba e tu wuti na so ko ga woyo lo da na wo bi wu lo na wo lo ji de de be kemna annabi muhammadu jine nini mi nini mi shere kuta kutan na ga ji ku bira lo tuwa ya ne tu jolo ba ni kici dimi ne ba kafiri jibo so ko ci gaga kara ma ji nishta tabbi riyo adai mana adi ma ni da so kwa ji ga annabi Muhammad ya shara kina dina da ka tanga so ko ji foro ga ni ji salatu rai igwi kuma ji foro ga ji sadaka amma a sadaka mutu ji dana salatu rai mu bata ji dana amma so ko ga wa ya ga ba ebo ki bo ajima ni ga adai intifa wa sharafi imani ah ga hadisin da ce ga hadisin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga inna allaha la yazlimu mu'minan hasana so ko wa ti mu'mini binakun wa ti mu'mini zalunce ce tugurin nibwa a ga mu'mina tuguru lodana shere ne tuguru ma shekpon a ga so ko tala da lakan inna allaha la yazlimu mithqala dharra yuta biha fi duniya etukurun dondo na yuti biha fi duniya ga be be ta lo ijo na da shere tiuhi na su kwa lala da kan fa kiyama wa yujza biha fi al-akhirah su ko ga ga la ya mumini ne mi guci ga da fa kiyama na amma al-kafir amma wala kafir ye fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillah gurun kafir ga lo patana anyị iwu eji eji izo dị ma na etugburu na kafiri ga-elo ntiga ajụ chebe anụ ti eke fọnụ tu ọ kasa kafiri kafiri ti na gasịrị iwu zuru kasa ọ zagburu yo re zagburu yo kafiri ti na gasịrị iwu zuru ọ tukwu mekpe na je gana regedide eh to wada wada wosu kafiri ti gboro a agana ogoso kwe gana je gana to ko sai na je gana ci ga gun yoni amma mun san da na je gana ga yo musulunci je go kafirci majaya sai ban go tukun na kafiri ke no patana agu la yu je jijo da fi gije da gaba da wani su kai la yu tukun na wai gana hatta idza aqda ila al-akhirah afda ila al-akhirah su ga gaba da su so kai fa kiyama ganci lam takun lahu hasanatun juji zabiya wa je tuguru kena gayu hmm. gbata na so ma na ya ese gugwa agu gugwa fi na etuguru gugwa ya bi ma na gayu e gaba izo e, e gaba tukwa <clears throat> la yabduruna mimma kasabu ala alashe, a dai ko e gaban etu na tuna lona nga je ko kiyama zalika huwa dalalul ba'id to ko gan na gaye biyu na ma be ya gani da ya ba wina a ga waga cin aya na layin wallazina kafaru amaluhum da ishtaddat bihi rih kira imam nafi' in ga goga da ishtaddat bihi riyah in guba ti jamo kura wannan ke patan ga guga ga guga ga ishtaddat bihi rih ya tiya mufradibo to a ga to to mufrajo to to jamu wa ni? e ba hukunci a ga kilo e bona wana guwe tiari wo e ti e e frado wana jinsi eri we po jinsi eri wo mo wọn wòye tó àtúndùmọ̀ náà wúdé wúdé wúdé ṣùmùlù wọn gba wọn pàṣẹ ìfèjì lọ́nà tó gbogbo wọn jẹjẹ mu. tó kìrà ayán rí tó kìrà ya yá wọn jẹ ní bàmà náà. tabo lokacin ah, a gya muku insha Allah su kuka yi tun su kpari da wani su yi juma wanda ya diga na karatu da juma bu yayya tabo lokaci ne lafiya insha Allah juma ku ya ci gaba ku ya ci gaba ga ba su kuma sai littafi ko ne gbanu yi a nafsu shubai a nigeria fi rabbi alul jama'a tafsiriya